Duk wanda ya karatu a arewacin Najeriya ya san waɗannan baitoci na Malam Sa'adu Zumar. Amma ko kun san shine ɗan arewa na farko da turawa mulkin mallaka suka tura shi makarantar gaba da sakandare a kudancin Najeriya? Ko kun san shine ya fara kafa ƙungiyar siyasa a arewacin Najeriya? Ko kun san shine ya fara shirya zanga-zangar ƙin amincewa da manufar gwamnati a arewacin Najeriya? Ko kun san shine ɗan arewa na farko da ya riƙe mukami a jam'iyyar siyasa ta ƙasa? ko kun san shi ne ya fara kai karar bature kotu kuma ya nasara a kansa a arewacin najeriya wannan jajirtaccen dan gwagwarmaya ya rayu ne tsawon shekaru 43 a duniya kuma ya rasu ana sauran shekaru biyu najeriya ta samu 'yancin kai kuma a hakan ma ya sha fama da rashin lafiya tsawon rayuwarsa wannan yasa bai taka rawa a cikin 'yantacciyar najeriya ba amma har yanzu ana ganin tasirinsa a rayuwar al'ummar najeriya saboda babban almajirinsa wanda ya jagoranci gwagwarmayar 'yan totalakan najeriya daga zaluncin turawan birtaniya da magadansu bakaken turawa shine malam aminu kano an haifi ahmad mahmud sa'adu zungur ranar talata 24 ga nuwamban 1914 a unguwar ganjuwa da ke birnin bauchi asalin iyayensa kanuri ne da suka yi ƙaura daga dolar borno inda suka yi auratayya da bankalawa da ke zungur dutse a ƙasar bauchi kakan kakansa malam idris na cikin ɗaliban da suka yi karatu a gaban shehu usman dan hodiyo a garin ɗagel kuma yana cikin waɗanda suka yi jihadi ƙarƙashin tutar malam yakubu a yankin bauchi a wannan lokacin ne ya kafa ƙaryar zungur kogi wacce a hankali ta zama maraya sanadiyar musuluntar mazaunan zungur dutse malam idrisu ya yi shahada a sansanin tabula a lokacin da sarkin bauchi ibrahim ke kara da mutanen ningi magajin malam idris wato malam ahmad shine yafin muhammadu bello mahaifin sa'adu zungur muhammad bello ya ci gaba da sana'ar iyaye da kakanni ta koyo da koyarwa a yawon karatun nema ya auri fatima diyar sarkin jaku a garin jetar da ke yankin galambi a cikin kasar bauchi malama fatima ita ce matar malam bello ta uku kuma ita ce mahaifiyar sa'adu zungur amma ta rasu yana da shekaru shida a duniya don haka ya koma hannun yayarsa na na aisha matar malam gidado almajirin mahaifinsa sa'adu ya fara karatun islama a gaban mahaifinsa malam bello tun yana ɗan ƙaraminsa allah ya masa baiwa ta fahimtar karatu inda cikin ƙanƙanin lokaci ya zama muta fannani, wato wanda ya goge a darussan tafsiri nahawu fiƙihu da tauhidi Allah ya huwace masa kaifin hadda inda yakan haddace duk karatun da aka biya masa da ma na sauran ɗaliban da aka biya a gabansa. Ba ga karatun addini, Malam Sa'adu ya tashi da nacin karatun littattafan labarai da hikayoyi na larabawa da ke jibge a cikin gidansu. Zuwa lokacin da ya tasa, mahaifinsa Malam Bello ya zama anakan lahu wato malamin larabci da Islama a makarantar firamare ta lardin Bauchi da ke Yalwa. Da haka sarkin Bauchi Yakubu na biyu ya tilasta masa ya sa ɗansa a makaranta a shekarar 1920. Wato makarantar su ɗaya da Firaministan Najeriya na farko kuma na ƙarshe, sa Abubakar ta fara balewa, sai dai Sa'adu Bauchi, kamar yadda ake kiransa a lokacin, yana gaba da ta fara balewa da shekara biyu. Ya ci gaba da amfani da sunan Sa'adu Bauchi har sai da aka yi masa ritaya daga aikin gwamnati, sannan ya sauya. zuwa sunan da aka fi saninsa da shi wato sa'adu zungur sa'adu ya yi fice a wannan makarantar domin ko yana aji ɗaya ake tura shi ya koyar da 'yan aji uku darussan da suka shafi larabci da addinin musulunci a ɓangaren boko ma bai zama kan wallasa ba domin ko ya kammala karatunsa a 1926 da kyakkyawan sakamako sai dai a lokacin babu makarantar middle a bauchi don aka tura mulkin mallaka sukan zaɓi manya daga cikin ɗaliban da suka kammala firamare su yi musu jaraba tafiya kwaleji da ke katsina amma da yake shekarun sa'adu goma sha biyu a lokacin sai aka ga yayi ƙanƙanta da zuwa kwaleji shikenan ya yi zamansa a gida yana ci gaba da karatun addini wurin mahaifinsa har tsawon shekaru uku sai a tara yana da shekaru goma sha biyar a duniya ya yi jarabawa kuma ya nasarar tafiya kwaleji da ke katsina wannan kwalejin ita ce ƙarshen boko a arewacin najeriya a wancan lokaci sai dai maimakon shekaru biyar da ake yi a makaranta malam sa'adu ya ƙurewa kwalejin maleji ne a cikin shekaru uku a fannin addini kuwa a katsina ne ya lawwali da sani wato littafin jawahirul ikilili sharhin muhtasar khalil ganin haka turawan makaranta suka yanke shawarar tura shi makarantar gaba da sakandare wannan makaranta ita ce babbar kwalejin yaba da ke Legas. Don haka aka bai wa Malam Sa'adu aji a makarantar firamare ta Katsina, inda ya koyar da kimiyya tsawon shekara guda kafin tafiyarsa Legas. A shekarar 1932, Sa'adu Zungur ya shiga jerin ɗalibai na farko a babbar kwalejin Yaba. Ya tafi Yaba ne da niyyar kwarewa a fannonin kimiyyar biology da chemistry. Sai dai, ko da ya je, sai ya rena karatun da ake koyarwa a Yaba, domin tun yana katsina ya wuce wurin. wannan kuwa ba girman kai ba ne ko iya yi na malam sa'adu domin kuwa rashin ingancin manhajar karatun babban kwalejin na daga cikin dalilan da suka sa aka kafa kungiyar lagos youth movement wacce daga bisani ta rikide da koma jam'iyyar siyasa mai suna nigerian youth movement don haka sai malam sa'adu ya yi amfani da zamansa na lagos ya buɗi idanunsa kan sha'anin siyasa da gwagwarmiyar neman 'yanci daga hannun tura mulkin mallaka a wannan lokacin ne kuma ya fara wallafa rubutacciyar waƙa mai taken yaƙi da shaidani da yake tun yana yaro yake rubuta waƙoƙi da aka yi hutun zangon karatu na farko sai sa'adu ya ki koma Legas. wannan mataki ya fusata tura mulkin mallaka ganin cewa shine zakaran gwajin dafin da aka fara tura a Legas. da haka aka ji tsoron kada ya zama abin koyi ga sauran 'yan bokon arewa ya buɗe musu ƙofar jayayya da turawa nan take baturen ilimi na bauchi ya kai ƙararsa wurin baturen ilimi na arewacin najeriya shi kuma ya dangana da baturen ilimi na najeriya kwata mr ej hasi wannan bature shi ya yanke hukuncin abin da za a yi wa malam sa'adu don na baya su shiga tetayinsu hukuncin kuwa shine a haramta wa hukumomin gwamnati da na su ɗauke shi aiki tsawon shekaru biyu don ya ji a jikinsa a lokacin da ake ce da bature zaki lokacin da ko on garinku kana tsoron ku yi arba da shi amma wannan matashi mai shekaru ashirin ya rubuta wasiƙa zuwa ga babban baturen ilimi na najeriya inda ya koka kan hukuncin da aka yanke masa kuma ya dage cewa shi ba zai koma yaba ba kuma bai yi laifi ba saboda turawa ne suka yaudare shi cewa zai je babban makaranta amma da ya je ya ga ya wuce abin da ake koyarwa a wurin bayan karanta wannan takardar korafin ce Mr. Hussey ya sassauta. Inda ya ce duk wanda zai ɗauki sa'ada aiki ya ɗauka, amma dai ma'aikatar ilimi ba ta buƙatarsa. Duk da haka ya sharɗanta cewa a duk inda za a ɗauke shi a ba shi aikin wucin gadi na watanni goma sha takwas kuma a matakin albashin da ke ƙasa da matsayin karatunsa. Daga nan, Sa'adu Zungur ya samu aiki a ma'aikatar lafiya ta arewacin Najeriya, inda aka tura shi makarantar tsafta ta Kano wato School of Hygiene a watan Mayun 1935 domin ɗaukar horo a matsayin malamin tsafta mai daraja ta uku. Sai dai ko ba a faɗa ba, kun san cewa linzami ya fi ƙarfin bakin kaza. Don kuwa yaya ɗalibin da ya wa kowa zarra a arewa zai koma horo a makarantar tsafta? Ai kuwa cikin wata guda, babban baturen makarantar ya mayar da Malam Sa'adu Zungur ya zama ɗaya daga cikin malaman da ke koyarwa a wurin ya yi shekaru uku yana koyarwa a wannan makaranta kuma 1938 ya ci jarabawar malaman tsafta da ake shiryawa a london a shekarar 1939 sai aka sauya masa aiki daga kano zuwa makarantar tsafta ta zaria wacce daga baya ta zama makarantar hada magunguna a shekarar ne kuma ya zama ɗan najeriya na farko da ya sami shaidar malamin tsaftar nama da cibiyar nazarin tsafta ta ƙasar Birtaniya. Zaria inda Sa'adu Zungur ya koma 1939 matattara ce ta 'yan bokon arewacin Najeriya saboda kasancewa ta mahaɗa tsakanin Kano cibiyar kasuwanci da Kaduna cibiyar mulki. Ha kuma akwai ma'aikatu da dama irin su makarantar Middle da kamfanin gaskiya mai wallafa jaridar gaskiya ta fi kwabo. A Zaria kuma aikin malam sa'adu riɗi ne wato koyarwa a ma'aikatar tsafta da kuma aikin shiga karkara yana wayar da al'umma game da tsaftar muhalli da jikinsu da haka ya samu damar da zai ƙara kafa gwagwarmayar neman 'yanci a arewacin najeriya amma ya fara da taka tsantsan yadda ba zai yi fito na fito da turawa lokaci guda ba domin kuwa lokacin da yaƙin duniya na biyu ya ɓarke, wato yaƙin hitler a shekarar 1939 malam sa'adu zungur ya wallafa waƙar 'yan baka domin yaƙi da masu yaƙa jita-jita a shekarar ne kuma ya kafa ƙungiyarsa ta farko wacce ya sa wa suna hausa youth keep class wato ajin motsa jiki na matasan hausawa wannan ƙungiyar ce daga bisani ta rikide zuwa northern nigerian youth movement wasu kuma suka kira ta da zaria friendly society zuwa 1941 kuma ta sauya suna zuwa northern provinces general improvement union wato kungiyar ci gaban arewacin najeriya wannan kungiya ita ce kungiyar siyasa da farko a tarihin arewacin najeriya wannan kungiya ta sha tsangwama daga turawa mulki kasancewa tana suka tsarin mulkin na da kuma tattaunawa kan batutuwan da ba a saba tattauna su a bainar jama'a ba irin su haƙƙin mata wasu daga cikin 'yan ƙungiyar kuma sun yi ta yada abubuwan da ake tattaunawa a shafukan jaridar gaskiya ta fi kwabo wacce a lokacin duk 'yan bokon arewa na karanta ta wani ya sa gwamnatin mulkin mallaka ta rusa ƙungiyar sannan shi kansa uban gayyar malam sa'adu zungur aka sauya masa wurin aiki daga birnin zaria zuwa ancau inda ake yaƙi da ƙudan tsando a nan ne rashin lafiyar da sa'adi ke fama da ita tun farkon ƙuruciyarsa ta tsananta daga 1941 zuwa 1943 ya sha kwanciya a asibitocin zaria da kaduna da kano sai dai fa a haka duk lokacin da ya samu sauƙi sai ya yi wani abu da zai ɓata turare ga misali a watan fabrairun 1943 jaridar gaskiya ta fi kwabo ta wallafa ra'ayin edita mai taken sadakar mamaci da kwanan zamne na fitattaka ba da 'yan hamsin maza masu ado irin na mata wannan ya bai wa malam sa'adu damar aikewa da wasiƙa mai taken gaskiya ta fara halin nata na gaskiya a cikin makalan ne ya kalubalanci gaisuwar da ake wa sarakunan musulunci a ƙasar hausa mai kama da sujjada inda ya ce kafirci ne kankace meye wannan 'yan buko sun fiƙe alƙalimansu suka rika martani ga wannan makala inda wasu ke koyon baya wasu kuma suke sukansa daga nan ya sake martani da rubutu mai takin sujjada ga wani Allah amsa daga malam sa'adu bauchi amma mutane ba su daina aikewa da ra'ayoyinsu ba har sai da editan gaskiya ya ce ya rufe batun ba kuma zai sake wallafa komai game da shi ba dangane da wannan ne malam sa'adu ya wallafa waka mai baiti 168 da ya kira waƙar gida. A ranar 4 ga Maris 1943 aka sallame shi daga aikin gwamnati saboda fama da rashin lafiya. Haka ya koma gida Bauchi yana da shekaru 29 a duniya. Da yake shekarunsa goma yana aiki bai cika sharaɗin karɓar fansho ba kuma hatta gara tutunsa na fan casa'in, sai da ya rubuta takardar korafi zuwa ga babban baturen lafiya na arewacin Najeriya kafin a samu a biya shi. Ya koma Bauchi ba lafiya. ba aikin yi ga shi da aure ko da yake Allah bai ba shi haihuwa ba har ya rasu a farkon 1943 malam sa'adu zungur ya gaji da zama wuri ɗaya babu abin yi sai ya rubuta masarautar bauchi takardar neman aiki amma bai samu ba wannan takardar kaɗai ta isa ta bayyana irin ƙwarewarsa a harshen ingilishi da kuma gogewarsa a harkokin gwagwarmaya ga kaɗan daga cikinta i beg to offer no apology for the facts opinion or sentiment expressed in this letter. I am, again, speaking as a Hausa man, an ignorant, weak Hausa man, if you will, emotional, impulsive, illogical, conservative, dreaming, impractical, over-enthusiastic, or any of the common vices you care to put on me. I write, knowing that all those vices cannot help but be used to undermine anything I say. I write, knowing fully that I may be laughed at again, brushed aside with that new broom so handy to masterful administrators and modern critics, that facile condemnation of the amateur intruding into a field he knows nothing about. Kodik, da yake ba zan iya fassara hikima da zalakar harshe da ke cikin wannan turanci zuwa harshen Hausa ba, a dai Malam Sa'adu ya ce yana magana ne a matsayinsa na bahaushe wanda aka raina kuma za a iya masa dariya a ce ya shiga abin da ba hurumunsa lokacin da do na garin bauchi ya ga wannan wasiƙa sai ya ji tsoron kada sa'adu ya sake kafa ƙungiyar siyasa irin wadda ya yi a Zariya. to a 1943 bauchi cike take da 'yan boko kama daga malaman middle irin su abubakar tafawa balewa ya haya gusau da aminu kano zuwa ga ma'aikatan na da railway da gidan waya don haka sai do ya kafa bauchi discussion circle wato majalisar taɗi ta bauchi domin samar da zauren tattaunawa tsakanin jami'an gwamnati da na da kuma al'ummar gari tun daga ranar 11 ga fabrairun 1944 kowace ranar juma'a sarkin bauchi da mukarrabansa da turawan mulki da sauran 'yan boko na haduwa a harabar midil ta bauchi domin zaman majalisar ana tattaunawa ne a cikin harshen hausa da ingilishi malam aminu kano shine sakataren majalisa wani malamin tsafta ɗan kabilar ibo lawrence nkanu ibiyam mataimakin sakatare yayin da adamu shishi yake sakataren yada labarai ita majalisar ba ta da shugaban dindindin sai dai daga cikin manyan da suka halarci zaman irin su sarki do ko ma resident sai su shugabanci wannan makon daga cikin abubuwan da aka tattauna akwai hukuncin bara a musulunci muhimmancin zuwa aikin hajji hukuncin ɗaura rawani da tsayar da gemu hukuncin kulle a musulunci da kuma wanne ya fi tsakanin auren mace guda da kuma auren mata da yawa jefi jefi kuma akan tattauna batutuwan siyasa kamar su haɗin kai tsakanin arewaci da kudancin najeriya da kuma tsarin mulkin na a irin wannan tattaunawar ne sa'adu zungur ya tambayi rasdan na bauchi hh wilkinson ko me ake la'akari da shi wurin sanya wa sarakuna albashi rasdan ya amsa masa da cewa abubuwa ne guda uku matsayin masarauta a daular usmaniya kafin zuwan turawa adadin mazauna masarautar da kuma harajin da masarautar ke tarawa a duk shekara ashe malam sa'adu shigo shigo ba zurfi ya warinsa domin kuwa nan take fidda alkaliman da ke nuna cewa sarkin bauchi na gaba da lami adamawa a duk waɗannan abubuwan guda uku amma albashin lamido ya zarta na sarkin bauchi sai rasdan ya ce a bashi lokaci ya tantance waɗannan alkalima wannan mako fa sai labari ya watsa a bauchi malam sa'adi ya kure nasara da aka dawo mako mai zuwa sai sa'adu zungur ya dira akan tsarin mulkin masarautu na na kafin wani makon ya zagayo sai sarkin bauchi yakubu na uku ya sanar da suke majalisar bauchi discussion circle malam sa'adu bai yi kasa a gwiwa ba sai ya kafa ƙungiyar bauchi general improvement union wacce da hausa ake kira jam'iyya ta ci gaba a bauchi a cikin shekarar 1945 manufofin wannan ƙungiya su ne samar da hanyar da 'yan boko za su isar da kokensu ga mahukunta da kuma haɗa kai da hukumomi wurin ci gaban al'ummar Najeriya. Daga baya kuma suka ƙara da ci gaban garin Bauchi, gyaran hanyoyi, yaƙi da jahilci da bunƙasa noman rani. Da farko, masarautar Bauchi ta ce ta rushe wannan ƙungiyar. Amma bayan da Sa'adu Zungur ya rubuta takardar ƙorafi sai aka ƙyale su bisa sharaɗin ba za su ci gaba da taro a duk wani wuri da yake mallakin gwamnati ko NA ba. Hakan ta sa suka gina Bauchi Community Center wanda shine ɗakin taro wanda ba na gwamnati ba na farko a arewacin najeriya a lokacin ne kuma malam sa'adu zungur ya yi yunkurin kafa makarantar islamiyya ta farko a arewacin najeriya sai dai malaman bauchi ba su amince ba duk da haka babban ɗalibinsa malam aminu kano ya yi nasarar cika wannan burin bayan da ya koma gida a shekarar 1946 jam'iyyar national council for nigeria and the cameroons wato ncnc karkashin dr nnamdi azikiwe ta yi rangadi zuwa manyan biranen najeriya baki daya a bauchi dr azikiwe ya gana da malam sa'adu zungur inda ya naɗa shi wakilin kamfaninsa na associated newspapers of nigeria mai buga jaridun west african pilot eastern nigerian guardian nigerian spokesman southern nigerian defender da daily comics daga baya ya daga darajarsa zuwa wakilin lardunan arewa maso gabashin Najeriya wato Adamawa da Bauchi da Borno. Ana haka kuma ya ƙara masa girma zuwa wakili na musamman a arewacin Najeriya baki ɗaya. Malam Sa'adu Zunguri ya yi amfani da wannan dama wurin bankaɗo badakalar gwamnatin mulkin mallaka da kuma zaluncin turawan mulki. Misali, akwai wani injiniya a Bauchi, Mr. J.A. Ogle, wanda ya matsawa ma'aikatan da ke aiki ƙarƙashinsa. lokacin da sa'adi ya wallafa rahotonsa sai da ya fusata har ya ɗauko bindiga ya nufi gidansa da zimmar zai kashe shi hakan ya sa gidan jaridar ya ɗauki lauya suka nemi haƙƙi inda aka gurfanar da mr ogil gaban joji a jos jojin ya kori ƙarar yunkurin kisan kai amma ya sami ogil da laifin mallakar bindiga ba da izini ba har ma ci tararsa fan biyar sanadiyar hukuncin ne kuma aka yi masa ritaya daga aikinsa ya koma Birtaniya a wulakanci. Wannan nasara ta Malam Sa'adu Zungur ta karya kimar tura mulkin mallaka arewa tare da baiwa al'umma ƙwarin gwiwar neman haƙoƙinsu. Ta ɓangaren gwamnati kuma, Malam Sa'adu Zungur ne ya bankaɗo yadda gwamnatin Birtaniya ta umarci lardunan arewacin Najeriya su ajiye rara harajin da suke samu saboda lokacin da za su shiga matsi. amma da suka shiga matsin a cikin shekarun 1930 maimakon a bar su su kashe kudinsu wurin taimakon talakawansu sai aka karkatar da kudin wurin zuba jari a kamfanonin birtaniya har ta kai lardin bauchi a shekarar 1941 ya yi asarar fam 533 a hannun jarin da ya saka a kenya da kuma asarar fam 600 a hannun jarin da ya saka a blackburn da ke ingila A shekarar 1946 aka kafa jam'iyyar siyasa ta farko a arewacin Najeriya a birnin Kano ƙarƙashin jagorancin Malam Habib Raji Abdullah da Malam Abubakar Sadiq Zukogi. Sunan jam'iyyar da Turanci Northern Elements Progressive Association NEPA amma da Hausa ana kiranta jam'iyyar al'ummar Najeriya ta Arewa Jana. Bayan kafa wannan jam'iyyar mai yaƙi da mulkin mallakar Birtaniya sai aka sa Malam Abubakar Zukogi ya kewaye baki ɗaya lardunan arewacin najeriya domin neman magoya baya lokacin da ya isa bauchi malam sa'adu zungur ne ya sauke shi kuma daga nan ya shiga jam'iyya har ya zama shine na uku cikin jigajiganta sai dai wannan jam'iyya ba ta yi tasiri ba domin ku tura mulkin mallaka sun haramta duk wani ma'aikacin gwamnati da na shiga cikinta daga bisani ma sai aka yi wa shugabanninta da ke kano sauyin wurin aiki duk dai don a karya lagwanta a shekarar 1948 malam sa'adu zungur ya tsunduma cikin jam'iyyar ncnc dama dai ncnc tana da kyakkyawar alaka da nepa sannan malam raji Abdullah, shugaban nepa ne kuma shugaban magoya bayan dr azikiwe wato zikist movement na ƙasa baki ɗaya a taron ncnc da aka gudanar a kaduna cikin watan afrilun 1948 sai aka zaɓi malam sa'adu zungur a matsayin sakataren jam'iyya na ƙasa daga nan ya ɗauki iyalinsa marka tare da ɗan riƙonsu muktar suka ɗunguma zuwa birnin Legas. Malam Sa'adu ya riƙe wannan mukami tsawon shekaru biyu wato daga 1948 zuwa 1950. A zamansa na Legas ne ya kafa reshen Nefa a Agege da Ibadan da Shagamu da Inugu. Aikin da ya fara tunkara a matsayin sakataren jam'iyyar NCNC shine batun gyaran tsarin mulkin ƙasa. domin kuwa shekara 1922 gwamnan mulkin mallakar najeriya sahiu clifford ya kaddamar da kundin tsarin mulki na farko a ƙarƙashin wannan tsarin mulkin an baiwa lagos da kalaba damar zaben wakilai a majalisar shawara ta ƙasa wannan tsarin mulki shi aka yi ta aiki da shi har zuwa ƙarshen yakin duniya na biyu inda 'yan gwagwarmayar neman 'yancin najeriya suka matsa ƙaimi a kawo gyara da haka a shekarar 1946 sir arthur richards ya kaddamar da sabon tsarin mulki sai dai wannan kundin ya sha suka cewa bai ba 'yan ƙasa damar da suke nema ta su shiga a dama da su a mulkinsu ba. 1948 'yan kwanaki bayan taron ncnc na ƙasa sai ga sabon gwamna sir john stuart mcpherson ya dira a nigeria. shi wannan gwamnan ya zo da sabon salo kasancewar ko a can ingila ɗan jam'iyyar masu neman sauyi ne saɓanin wanda ya gada ɗan jam'iyyar masu ra'ayin rikau ko rantsuwar kama aiki taro ya kira a filin sukuwa na Legas saɓanin zauren majalisa da aka saba rantsar da gwamnonin mulkin mallakar Najeriya. Samak fasil sai ya nuna amincewa da kiraye-kirayen 'yan ƙasa kan sauya fasalin tsarin mulki ya kuma neme su da su tattauna su aiki masa da shawarorinsu a rubuce. Amma bayan da ya shekara babu sauyi, Malam Sa'adu Zungur shine ya kakkausa suka ga sabon gwamnan a madadin jam'iyyar ncnc haka kuma yana cikin togar ncnc da ta kai karar gwamna zuwa birnin london wacce ta tashi a watan oktoban 1949 ta dawo gida a disamba 1949 yana cikin wannan aiki na ncnc ne kuma ƙungiyoyin al'ummar arewa guda biyu wato jam'iyyar mutanen arewa a yau da ke kaduna da jam'iyyar mutanen arewa da ke zaria suka dunkule suka zama guda ɗaya kuma a taron haɗaɗɗiyar ƙungiyar na farko da aka gudanar ranar 26 ga yunin 1949 sakataren ncnc na ƙasa wato malam sa'adu zungur shine ya raɗa mata sunanta na turanci northern people's congress npc a farkon shekarar 1950 malam sa'adu zungun ya fice daga jam'iyyar ncnc sanadiyar sabanin da suka samu da shugabanta dr nnamdi azikiwe abubuwan da suka jawo sabanin sun hada da rashin baiwa 'yan arewa dama cikin tallafin karatu da ncnc take bayarwa duk da alkawarin da zik ya yi cewa za a gyara dalili na biyu kuma shine da zik ya nisanta kansa da shugabannin kungiyar zikist movement bayan da aka tuhume su da cin amanar kasa. sakamakon laccar da suka yi ta neman a baiwa najeriya yanci a wannan shari'ar ne aka yanke wa malam habib raja abdalla hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari amma dr azikiwe da suke rawa da bazarsa sai ya soke su da laifin wuce gona da iri hakan ta sa malam sa'adu ya janye daga ncnc kuma a cikin wannan fushin ne ya rubuta waƙar arewa jamhuriya ko mulukiya wato waƙan nan dai da akan ce in za ka faɗi faɗi gaskiya a cikinta ne gargaɗi sarakunan arewa da su haɗa kai su ceto yankunansu da ƙulle-ƙullen mutanen kudu a shekarar 1950 kuma a ranar takwas ga watan takwas da ƙarfe takwas na safiya wasu matasa takwas suka haɗu a sabon garin kano suka kafa jam'iyyar nefu daga cikin waɗannan matasa takwas har da malam abubakar zukogi wanda suka yi nefa da ncnc tare da malam sa'adu babu ja kare ya mutu a saura sai malam sa'adu zungur ya tsunduma cikin jam'iyyar neku daga bisani kuma ɗalibinsa a gwagwarmayar siyasa malam aminu kano ya ajiye aikinsa na koyarwa a makarantar horar da malamai ta maru ya shiga jam'iyyar nehu sai dai kuma tun daga 1952 lokacin da aka fara fafata siyasa tsakanin nehu da npc a arewacin najeriya sai cutar da ke damun sa'ada zungur ta tsananta a tsawon waɗannan shekaru shidan na ƙarshen rayuwarsa kusan kullum yana asibiti bisa lalurar basir da gyamban ciki a asibitin ne kuma ya ɗauko cutar tarin fuka wacce ita ma ta ƙara kassara shi amma yana daga kwancen ya ci gaba da baiwa nehu gudunmawa kan gwagwarmayar ceton talakawan arewa daga ciki har da shahararriyar waƙar da ya wallafa a 1956 mai taken jihadin neman sawaba mai baiti 300 ita wannan waka a lokacin har doka aka sa duk wanda aka kama yana dauke da ita a kama shi a daure domin kuwa a ciki ya soki jam'iyyar mpc mai mulkin arewa har ya ce taken salama da ake wa jam'iyyar bai dace ba sai dai zalama wato zalunci kaɗan daga cikin baitocin watan ƙarsu ne kaji shar tsakanin npc da baturen mulki addakari sun kulla abota ba rabuwa sai ran da gizami ya gaji gari suke kasa sa a mazaunin za sun furta salama ba a huri komai na arewa da bambanci da na al'ummomi sun fi ɗari daularsu daban cinikinsu daban iliminsu daban don ba nazari su kamar rigarsu take ga yawa ba amfani na gari cinikinsu kamar wandonsu yake bujansu da ba shi da alƙadari iliminsu kamar rawaninsu yake ɗaure-ɗauren banza ba nazari a garin bauchi kuma malam sa'adu zungur shi ne ya zama mai shiga tsakanin 'yan nehu da mahukunta da suka hada da majalisar masarautar bauchi da kuma tura mulkin mallaka a ranar 28 ga janairun 1958 allah ya yi wa malam sa'adu zungur rasuwa a bauchi allah bai ba shi haihuwa ba amma ya bar malam aminu kano a matsayin magajinsa a fagen siyasa da gwagwarmaya amma da yake shi bangaren adawa ya ɗauka babu wani abu da aka yi na karrama shi har sai da jam'iyyar prp ta malam aminu kano ta kafa gwamnati a jihar kano a shekarar 1979 gwamnan kano alhaji abubakar rimi ya raɗa wa ginin gidan jaridar triumph sunan gidan adi zungur sannan takin jaridar in za ka faɗi faɗi gaskiya